Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Har yanzu muna kan irin ɓannar da lange-lange mai rama cuta take wa jama'a. Shin ko kun san cewa zazzabin cizon sauro na sa mace mai juna biyu yin bari? Haka kuma ko kun san cewa zazzabin cizon sauro kan haddasa sabbatu a saboda tsananinta? Abin da za mu duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. We Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji cewa kimamin kashi 97 daga cikin ɗari na al'ummar Najeriya suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar lafiya ta duniya tana ƙoƙarin ganin an kawar da zazzabin kan shekara ta 2020 a akalla ƙasashe goma. Haka kuma kun ji bayanin da Dr. Rilwani Muhammad babban sakataren hukumar lafiya matakin farko da ke Abuja, Najeriya ya yi game da illar zazzabin da kuma ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya take yi na yaƙi da wannan cuta. Mun tsaya a lokacin da Dr. Rilwan Muhammad ya ce akwai abin da zai gaya wa wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya wani abu game da zazzabin cizon sauran. Shin Dr. Rilwani Muhammad ne kake son faɗi muka katse maka hanzari? To, wurin ga maka wani abu da abin da ya kamata mutum ya samu da zaɓin cin sauro ya kamata ya je asibiti na cikin awa 24 ake so. a ba shi magani in ya wuce haka za ta shiga kwakwalwar yaro ko ta shiga kwakwalwar mutum ka gaina magana za su kama ni za su kama ni ga sunan suna zuwa ga sunan suna zuwa wallahi sai ta ce kishiya ne ta yi wani mugunta ko wani ne wani wani makwabci ne wani mugunta ma wani kuma zazzabin cizon sauro ne ta shige har a ba magani da wuri ba ana ta shirme ana shan maganin gargajiya ko ana shan wani abu ne magani da ya kamata da aka saba aka shine mai kyau ba aka ba da mutum ko yaro ba zai faɗi yana suma shine muke cewa conversion da turanci ko to zazzabin cizon sauro ya shiga kwakwalwa shine wajen sarbar malaria fitsarin yaro da zo yana fitowa baki baki saboda zazzabin cizon sauro ya ya gargaza jini wanda yake ja ne ya dawo baki saboda ayon 2 to ayon 3 kaga an samu matsala yaron daga ya suma wasu daga irin sa ya kore ko jikinsa to waɗanda su ne alamin zazzabin cizon mata masu ciki babban abin da ke daga mana hankali idan zazzabin cizon sauro ya kama su yana sa su bari ko su haifi yaro bai kai lokacinsa ba ko kuma zazzabin cizon sauro ya sa haifi yaro ɗan ƙarami bai kai daidai nauyin da ya kamata a ba ko kuma saboda rashin jini da yake sha a jikin matan ko ya sha a jikin yaron matan ta mutu rashin jini ko yaron ma ya mutu rashin jini to irin wani abun aka tara irin matan da muke rasawa da jama'an da muke rasawa da yara da suke mutuwa an gane cewa kowane kashi ashirin da biyar a cikin ɗari na mutan da suke eh, rasuwa saboda yara wanda suka shekara biyar suke rasuwa sun kai kashi ashirin da biyar a cikin ɗari a cikin ɗari a cikin wayannan yaran da suke kamuwa da ita wannan zaɓin cizon sauro wato 25% kenan maran da suke mutuwa a najeriya saboda zaɓin cizon sauro ne dr ilwanu ka fara kawo maganganu ko kuma ce bayani kan magunguna da kuma musamman ma magani mai bijirewa wato wacce cutar ba ta iya bijirewa maganin don da can muna da labaran irin kwayoyi irin su maganin quinine irin su chloroquine su analgin su fansida da sauran magunguna da shin wannan sabon magani wani karin bayani za ka yi kuma shin najeriya tana da wadatar wannan magani saboda amfani al'umma gaskiya wani abun da ake samun matsala ko miskila na wannan maganin shine tsada da in ka je kemis magani kwaya goma ne chloroquine maganin zazzabin cizon sauro kenan ya kare kuma duk ba zai fi naira ashirin naira talatin ba yanzu kaga wannan magani wajen ɗari takwas na kan gani a kama mu a bauchi a cikin abuja nan dubu ɗaya da ɗari hudu ne magani za ka sha kwana uku ne kuma shi ne wanda ita majalisar ɗinkin duniya kiwon lafiya ta gano mana ta kuma zaɓa mana ce shi ne ya dace da wannan yanayin mu da aka yi amfani mun an yi gwaji ka ga shi ne mai amfani a nan ƙasa wasu nahiyan sa da nasu maganin daban amma mu namu an zaɓi kashi hudu banda wannan ɗaya ko wani guda uku kuma da aka zaɓa aka ce to in wannan bai baka amfani da wannan in wannan bai baka amfani da wannan an zaɓi wannan maganin an gane cewa shi haɗe-haɗe ne ba magani ɗaya ba ne an hada ne wato wannan magani an fara yinsa a china ne hmm. nan ne aka fara girgiro wannan maganin kafin nan ta bi duniya gaba daya aka bi aka samu aka rarrabar kowane kasa zaɓi magani da ya dace mata a bata wannan magani yana yana dakasa zazzabin cizon sauro sosai kuma yana yana hana ta ci gaba dr luwanu eh, me sunan wannan magani tukuna kafin mu ci gaba to ta artemisinin lumefantrine wato ko a na local name na kasuwan kenan da ake amfani da ita kasan ba mu san kiran sunan magani saboda wani sa'a sai ga mutane sun je kawai sun ci a basu kuma ba su je asibiti an duba ba don ba kowane zazzabi bane zazzabin cizon sauro shi sa muke dan dan takatsantsan wajen faɗan magani a gidan kafafuwan labarai to amma duk da haka shi ita wannan zazzabin cizon sauro babban illan da take mata masu juna biyu kashi goma sha ɗaya cikin ɗari masu juna biyu suna mutuwa saboda zazzabin cizon sauro ne a Najeriya kashi goma sha ɗaya cikin ɗari. Tuta ka zo nan gabar eh. shin Ah, kuna da adadin mutane da suke mutuwa a sanadin cizon sauro a najeriya a ah, wato a ƙididdigi da aka yi kashe 60 a cikin 100 mutane da suke mutuwa a kowane irin ciwo ma kan zazzabin cizon sauro ne a najeriya don ita ne tafi komai duk inda ka je asibiti sai ga an duba sai a ga an banka da wani ciwo ma baban kafar asibitin ma ka samu zabin cizon sauro saboda tana nan ko ina kuma gaskiya yanayin zafi da kuma yanayin yanda yanayin muna cikin wato malaria belt inda zafi yayi yawa kuma ga kasantar mu yayi yawa ba ma kulawa da kan mutum sai zazzabin cizon sauro tana ta mana illa to babban abin da ake so mutum ya rika yi shine mata masu juna biyu akwai rigakafi da ake bayarwa akwai wanda ake basu so da ana basu su kowane lahadi lahadi wato sunday sunday su mata sun sani yanzu ana barwa ne so biyu kawai a ciki bayan mata ta yi wata uku da ba ta so daya bayan wata daya sake bata idan mata Allah ya jarabce ta da cutan mai kare garkuwar jiki wato HIV sai a bata so uku ita saboda garkuwar ta baya da karfi sosai sai a bata wannan maganin so uku saboda kare ya hana mata kamuwa da ita wannan maganin eh, zazzabin cizon sauro to banda wannan kuma abin da ya kamata mutane su yi kamar irin su kulawa da muhalli da ake magana a kai din nan ba wai kawai ka bar ruwa ya taru waje ɗaya ba ana so ruwan nan ya rika gudu in yana gudu ba sa zama a rika kulawa da ruwa idan har baka da kuɗi da za ka nemi wani magani da ake zubawa wani ce wasu ddt ko wani abu a inda ruwa ya taru to za ka yi amfani da kwandam injin oil ko kuma kananzir duka su masu da wahala don condemn injin oil ma ana amfani da shi a injin generator na na na na na na nika masara da sauransu ana amfani da shi so ba wani abin da ake ruwa sai a hankali so duk da haka shi ma ya wahala to tun da haka ne sai a kula da muhallin nan a kula da inda za a kwana tabbatar an in a wani abu a wajen in mutum yana da arziki ya sayi abun feshi ya fesa a gidansa amma da rilwanin an ce kazanta ce ai abuja nan kusan tsakiyar garin ba kazanta amma duk lokacin da na fita sai na ci karo da sauro me yake faruwa ne ake samun sauro a irin birane irin abuja to ai ka san ba ba sauro na ga maka nan wajenta ne muna tare da ita yanzu in ka ɗauko bature ka kawo shi najeriya ya zo ya kwana sauro ya ce shi in baka wasa ba sai mu nan da nan muke kulawa da shi yanzu ka ɗauko wanda yake da cuta irin na amosanin jini wata sikla sauro ya cije shi sai mutu in ba an dage ba don saboda dama jini bai ishe shi ba to sun da nan sauron nan ran da aka haife ka ma baka wasa ba sauro ya cije ka Allah ya daɗa kare mu masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira gyara kayanka kuma bai zama sauke raba ba. Yanzu kuma ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita na fatar kana lafiya. Ana lafiya hajiya. Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango. yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro. To likita zan ce faduwa ce ta zo daidai da zama domin yanzu muka gama jin bayani daga bakin Dr. Rilwan Muhammad. To rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya. Na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro Eh Eh, gidan sauro akwai wanda ake sa mishi magani duk irin waɗannan mutum na yi kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ruwa inda ya tsaya da za su iya ko kuma ma irin a zubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa ko eh. kuma kwatami eh duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci maganin kafin dukkan cututtukan da muke eh, fama da su tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka kasa a dan abin nan na rariya din wanda zai rage shiga su to duk abubuwan da zaka yi din kenan da kuma tsafta tsafta tsafta shine babban musamman tsafta eh, kada eh. yadda ruwa ya tsaya ko wani wuri kwato kwato din nan ba shi da amfani to galibin eh. an yi magana wai sai mutane su rika cewa suna fama da fatara yaushe mutum zai kuma yi tsafta a to ai fatara bai hana tsafta hajiya To kuma ma in kana in tsafta din ka kana magance cututtuka ba sai ka je kana zuwa asibiti da sauransu ba ma ai <laughs> kai ma zaka fi jin daɗin rayuwarka. Eh mu ba za ka shi kudi da yawurin magunguna ba. To eh. to a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu. mu. sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. a ana ta wani Ba ana babu mai hoshi da ke a sai ka duniya ana ta wani kari ba ana rawar